to uh, akwai ina jin ko ahmed musa ne ko akwai adam a zango wanda shi ahmed musa na ga ya tura ta wannan makaranta ta skyline a uh, makarantar skyline wanda duk ya shiga wannan makaranta kamar ya shiga skyline ne wacce take dubai da kuma inda suke da campus campus daban uh, saboda haka muna gode masa da shi ma adam a zango na jin ita a zaria ne ko kaduna state ko a kaduna ne to wannan duka misalai ne wanda ya kamata mutane su ɗauka wanda suke ba sai kayi mutum ɗari ba ba sai kayi goma ba ko ɗaya za ka iya yi ka taimaka wannan ɗayan in aka yi sa'a sai ka ga ya zo ya zama ba alheri a kansa kaɗai ko a kanka kai da ka taimake shi ba sai zama alheri ga al'umma ga baki ɗaya Ah, muna fatan mutane za su yi koyi da su ah, domin tabbatar da cewar ah, matasa sun sami harkar ilimi saboda shi ilimi tafiyarsa layinsa yana tafiya da arziki da daraja da mutunci da duk wani abu za ka faɗa dai wanda yake mai kyau shi kuma jahilci dama saɓanin haka ne duk wani wanda yake babu harkar ilimi to kaga akwai